Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. wata gobarar da ta tashi a wani ginin zaman iyalai a yankin Xinjiang na arewa maso yammacin China ta hallaka mutane goma ta kuma raunata wasu tara a cewar hukumomi a jiya jama'a a daidai lokacin da ake fama da tsauraran matakan kulle da suka sa wasu mazauna yankin zama cikin gida har na watanni sama da uku gobarar ta tashi ne shekaran jiya alhamis a urumki hedkwatar yankin yadda aka yi tsananin sanyi fiye ma da na kankara da daddare shugaban rasha vladimir putin jiya jama'a ya yi tur da abin da ya kira karkata bayanan al'amuran da suka shafi matakan soji da rasha ke daukawa a ukraine yayin ganawa da uwayen sojojin da ke yaƙi a can ganawar wadda aka yi a fadar kremlin da mata sama da goma sha biyu ta faru ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar rashin tabbas kan ko za a ci gaba da ɗaukar ƙarin sojoji ko a'a ganin yadda aka samu koma baya a fagen daga kwanan nan. Putin ya ce wani sa'in yakan yi magana da sojojin kai tsaye ta wayar tarho bisa ga takardar bayani ta fadar Kremlin da kuma hotunan ganawar. Har zuwa jiya jama'a 'yan tawayen M23 na ci gaba da kai farmaki da kuma dannawa gaba a ɗaya daga cikin fagagen dagar da suke buɗe wuta a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo yayin da ake harmar fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a cewar majiyoyin soji da kuma na farar hula. an ci gaba da fadace-fadace har bayan cikar wa'adin fara kwance damara daura da buiza mai tazarar kilomita 40 arewa da goma hedkwatar lardin mayaka masu da'awar jihadi waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyar isis na daɗa dannawa gaba a arewa maso gabashin mali wanda hakan ya firgita mazauna yankin har suka shiga tserewa daga gidajensu a cewar wasu majiyoyi a wurin. kungiyar mayakan wadda ake kira isis shiyar sahara babba isgs a takaice ta kaddamar da farmaki a yankunan goma da menaka a watan maris wanda hakan ya janyo kazamin fada tsakaninta da kungiyoyin mayakan yankin da kuma wasu kungiyoyin jihadin masu adawa da ita kocin amurka greg bahalta ya ce harkar siyasa ba za ta shiga karawar cin kofin duniya da tawagarsa za ta yi da iran ba biyo bayan canjaras da aka yi tsakanin amurka da ingila jiya juma'a bahalta ya gamsu bayan da ya ga yadda matasan 'yan wasan amurka suka jure fafatawa da shahararrun 'yan wasan ingila har aka tashi ba ci a dandalin wasa na albaid a rukuni na biyu wannan sakamakon ya haifar da karawa wadda ake ɗokin gani tsakanin amurka da iran a ranar talata mai zuwa lokacin da duk wadda ta yi nasara tsakaninsu za ta samu shiga rukuni na sha shida na ƙarshe wannan fafatawar da aka ƙagara a gani ta yi kama da ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 1988 mai cike da siyasa wadda aka yi tsakanin ƙasashen biyu masu takaddama wadda iran ta ci da biyu da ɗaya wadda aka yi wa lakabi da uwar daukacin gasannin kwallon kafa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa gabashin jihar Sokoto. da ke shiyar arewa maso yammacin Najeriya domin jin ƙarin aika-aikar 'yan ta'adda da ke karuwa a wannan shiya. Bayan dai samun sauƙi na wani lokaci na irin aika-aikar 'yan bindiga daɗi a wasu sassan jihar Sokoto musamman a gabashin jihar. Yanzu aika-aikar ta 'yan bindiga daɗi ta ƙara ƙullo kai gadan-gadan. inda abin ya kara tsananta. Dan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar karamar kumar gada, Honorable Kabiru Dauda Gada ya mana karin bayani dangane da abin da ke faruwa a halin yanzu. Jihar Sokoto tana cikin jihohin na Najeriya waɗanda suna fama da barazana ta rashin tsaro. a bisa ga hakan kuma a yankin da nake wakilta su suna fama da barazana ta rashin tsaro wanda ya kai ga farko muna ganin abubuwa sun yi sauki amma dai yanzu yanayin da ake ciki daga baya bayan nan cikin wannan watan da muke ciki na novemba to gaskiya yanayin ta'addancin da suke ya dawo don a yankin nan da nake magana a kai suna shiga ta kowane lokaci lokacin da suka ga dama suna shiga da safe suna shiga da yamma ba lokacin da ba za su shiga ba su je su yi aika-aikan da suke su dawo wanda har ya kai ga inda al'ummar wannan yankin yanzu sun kai ga bacci ma suke nema ya za a su yi bacci shine babbar matsalan da ma ba za su iya samu ba balantana a ce an kare dukiyarsu ko rayuwarsu so kaga inda aka kai ga irin wannan yanayi to yanayi ne mai barazana da rayuwar mutum mai barazana ne da dukiyoyin al'umma to a zaman mu na wakilai ya kamata a ce mun fito mun yi bayanin abin da ƙasa take ciki ko kuma abin da yankin mu yake ciki domin mu sauke nauyin da Allah ya dora mana to ko zaka gaya mana waɗanne garuruwa ne 'yan ta'addan suka afkawa cikin wannan wata kaɗai da kake cewar abin ya kara ta'azzara? Kaɗan daga cikin garuruwan da waɗannan 'yan ta'adda suka je suka yi ta'addanci da inda suka ɗauki dukiyoyin mutane da inda suka hallaka wasu har lahira kuma. Garuruwan da waɗannan 'yan ta'addan suka shiga duk a cikin wannan watan sun haɗa da mamman suka a mazaɓar gilbaɗi, tsaro a mazaɓar gilbaɗi, dogon dajin faru a mazaɓar duka maje, karangiya a mazaɓar tsitse, gidan tudu a mazaɓar tsitse, koroji a mazaɓar tsitse, gidan hashin mu a mazaɓar tsitse gidan adowa a mazaɓar tsitse da kuma tsitse cikin gari ita kanta da kuma kafe a mazaɓar kafe da abun nan kwarma alkali a mazaɓar kaɗi gidan gyado a mazaɓar kaɗi da sauran ire-iren su waɗanda na ɗan ɗebo ne kawai na yi bayani a kansu domin a san cewa waɗannan matsalolin waɗannan al'umman suna cikin damuwa so saboda haka abubuwan tsaro a jihar sokoto gaskiya har ma in ce sokoto ta gabas to waɗannan abubuwan gaskiya sun ta'azzara kuma suna bukata a ɗauki matakin da ya dace a kai domin waɗannan al'umman su samu sawa ba su samu sauki a rayuwa domin su ci unhwanin wannan demokuraɗiyyar da ake ciki. To me a girman wagga matsala a halin yanzu? To a bisa ga gaskiya girman wannan matsalan matsala ce babba wanda shike duk wanda yake yankin Sokoto ta gabas ko kuma in ce ni yankin da nake wakilta to ya tabbatar da cewa matsalar tsaro babban abu ne wanda ya daga hankalin al'ummar da suke a zaune a wannan wurin. Bisa gaskiya farko wata shida da suka wuce mun samu sauki muna ganin cewa abubuwa sun yi dama amma gaskiya yanzu baya-bayan nan to abubuwan da suke gaskiya suna son masu fi na farko da ake yi so bisa ga haka gaskiya matsalar tsaro yanzu yankin da na fito yankin nan nagar ta gabas da nake magana ko kuma in ce gari local government to gaskiya abubuwan nan muna da bukata a ce an ba mu kulawa wadda ya kamata a ce mu ga cewa lallai ana tare da mu domin waɗannan al'umman su tabbatar da cewa lalle sun zaɓi al'umma a zaman wakilansu sai kuma maganan 'yan gudun fijira gaskiya ba za a rasa ba saboda ni ko ba komai muna kusa da nijar akwai boda wadda take ta nijar ce tsakaninta da najeriya to gaskiya wasu daga ciki suna fita suna zuwa nijar domin gudun fijira wasu kuma suna na a gidajen masu gari a makarantun ne da sauransu inda suka ga cewa za su samu mafaka amma dai shi wannan yankin da nake magana na gari ta gabas gaskiya ba mu cika samun a ce mutanen mu har sun yi hijira ba sun je wata ƙasa irin ta Nijar. Amma dai ana iya samun cewa ɗaiɗai daga ciki sun ɗan canza mazauni amma duk a cikin kuma yankin ne. Gaskiya wannan shi shine abin da nake iya cewa akwai a yanzu nan. Ko akwai wani ɗauki daga jami'an tsaro da kuke samu bayan samun karuwar hauhawan wannan aika-aika na 'yan ta'adda? To a bisa gaskiya maganan ɗauki da aka samu daga gwamnatin tarayya ko kuma gwamnatin jiha ba za a ce babu ba. amma dai ni wannan yankin da nake magana da shi na gada ta gabas za a ce an samu ɗauki amma ɗaukin da aka samu na outpost ne misali sai matsalan ya faru a kira waɗansu ma'aikata a ce musu abin ya faru su zo su kawo eh, nasu tallafi wata ran ba za su haɗu da ɓarayin nan ba wata rana kuma suna haɗuya da su su su yi nasara a kansu ko kuma ɓarayin su yi nasara a kansu inda har ina iya ba da misali a sati biyu da suka wuce akwai wani farmaki da su 'yan ta'adda suka kai a cikin yankin na gada local government inda har suka je suka satu shanu suka zo kuma dpo ya ba da tashi gudunmuwa aka tura 'yan sanda inda har suka kashe mana ɗan sanda guda wannan abun ya yi muni allah ubangiji kuma ya ji kanshi da rahama to kaga irin waɗannan abubuwan gaskiya su ne waɗanda muke cewa tallafin da ake iya samu amma mu a zaman mu na shugabanni mun yi ta ba da shawara muna cewa tun da an san hanyoyin da waɗannan 'yan ta'addan suke bi to a samu waɗannan hanyar a rinka dakile tafiyansu zuwa cikin al'umma amma har bisa ga yanzu mu ba mu samu wani tallafi na gwamnatin jiha ba wanda za mu ce ni a yankin da nake maganan nan a ce ga suna an kawo jami'an tsaro don waɗannan al'umma ɗaya su kula da lahiyarsu ni ban gani ba. amma honorable kabiru dauda jami'an tsaron nan fa na cewar kullum suna samun nasara a irin adan gama da suke yi da 'yan ta'addan nan shin kam ya abin yake a yankin ku ne to malam hassan ai tun da najeriya kake magana kasa ga baki ɗaya ba zan iya ce musu su ba su yi nasara ba akan abin da suka ce na yaƙi da 'yan ta'adda tun da najeriya suke magana ga baki ɗaya amma ni dai yankin da na fito ba a nasara ba don mi abin da ya sani ce ba a yi nasara ba ita nasara da ta samu kowa yana iya gane ta yanzu bayanin da nake idan ka saurare ni daga baya na ce wata shida da suka wuce mun samu sauki amma yanzu fa na ce abin ya sake dawowa har yana son ya fi nada to kaga ni ba zan ce an samu nasara ba abin da zan cewa an samu nasara shine in ga an dakatar da ta'addanci a wannan yankin gabaki ɗaya to na yadda da an samu nasara amma dai tunda najeriya suke magana gabaki ɗaya ni ba zan karyatar da su ba amma ni dai abin da na sani na yanki ba a samu nasara ba gaskiya najeriya kuma yana da hujjoji tunda abin ya zama haka ko yanzu mai a kiran da za ka yi wa mahukunta To kirana ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma gwamnatin Najeriya shine mutuna cewa nauyi ne wanda Allah ɗora mana na jagoranci kuma babban muhimmin aiki na kowace irin gwamnati shine ta kare rayuwar al'umma ta kare dukiyarsu. To inda duk aka samu wannan to duk abin da wanda ake wakilta ke nema lalle akalla ya same shi idan tsaro bai samu ba aka kare rayuwarka ko aka kare dukiyarka to babu wani abu na jin daɗin rayuwa wanda zai iya biyowa matsawar wannan bai kafu ba to kira na gare mu shugabanni da kuma gwamnati baki ɗaya Shi ne don Allah mu sauke nauyin da Allah ya dora mana mu iya kokarin mu maga cewa an samu cikakken zaman lafiya a Najeriya. Ina kuma ƙara kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha da ta samar da cikakkun kayan yaƙi da ta'addanci. Ta kuma ƙarfafa waɗannan jami'an tsaron duk abin da suke buƙata haƙi wanda Allah ya ɗora ma gwamnati na nauyinsu. Don Allah a taimaka a basu. su kuma su tuna cewa an ba su rantsuwa za su yi aiki tsakanin su da Allah domin a ga cewa wannan ƙasa mu ta Najeriya ta samu cikakken zaman lahiya don ba mu da wata ƙasa wadda ta fiye mana wannan Najeriya da muke ciki domin mu samu Allah shi kai mu gaba ga ci gaban da muke da shi yanzu mu samu wani ci gaba wanda ya fi wannan to matsawar zaman lafiya bai kafu ba babu ranar da ƙasa za ta ci gaba kowace irin ƙasa ce. kuma haka duk al'ummar da ba sa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya babu wani ci gaba wanda zai iya shigowa a wannan ƙasa ko kuma a cikin waɗannan al'umma wannan shine kirana kuma a saurari shawarwarin al'umman da suke a guraren da ake zaune ana ta'addancin nan su ba da bayanai abubuwan da ke faruwa kuma a ɗauki mataki akan abubuwan nan da suke bayani. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron ah, gidan rediyo muryar Amurka. Barkanmu da warhaka barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari. Shirin da ɗan gari shirin da ke zo muku a kowane mako a daidai irin wannan lokaci da ke baku damar jin tarihin garuruwa masu tasowa da irin ah, ci gaban da suka samu da matsalolin da suke fuskanta da kuma hanyoyin bi domin magance su. a yau ina taɗuwa cikin yankin jihar maradi wanda za mu shin ah, tarihin wannan gari da kuma abubuwan da ya kumsa gani a kofar gidan mai gari sai a gabatar da kai ga masu saurari. to ni yahaya mai garin taɗuwa ƙasa ke kanton kin ake kwamitin taɗuwa eh na farko dai tarihin garin taɗuwa mutane kakannin kakanninmu daga daura suka fito ita wasu daura ta najeriya ta katsina mm. dalili su irin sarauta ne kan mace suka taso suka sauka najeriya suka sauka raɗi nan sarkin katsina ne musamman na gwaggo sai ya zo sai ce an yi baki ya turo dogare da komai aka zo aka tarra su da dukiyoyinsu da shanu da raƙuma da dawaki da jakkai yaka zo aka kwana uku da dogare da komai suka baki sun zo aka sauka suka yi musu abin ta kamata aka je aka gaya sarki bakin nan ga yadda suke sai sarki ya ce to a koma a gaya musu bai yarda da saukarsa ba saboda salakin daura ne in suka tsaya nan ƙasashe za su amshewa sannan aka aiko aka ce to ku sake wuri suka ce ba laifi ba ne ba sai suka taso da suka taso daga raɗi wani suka nihi suka nihi tsamiya bakwai wani suka nihi gidan galadima waɗansu sukan hijira ta wani suka ne arza wani suka ne ya gaji su wannan gingi sai suka nuho kayan goshi kayan goshi kasa a geci suka sauka sa'an nan kayan goshi kofa ɗaya ce ana yaƙi aka ce ga bakin mayaka an yi su kama kan yaƙi ci garin suka zo suka sauka sa'an nan yaƙi ya zo da yaƙi ya zo aka yi aka yi a fasa garin ya gagara aka yi aka fasa garin ya gagara sai aka kunna ma garin wuta da kunna maganin wuta da tsohi da walwale da yara aka hidda su kin tsohi da yake zarakin yaƙi ne zuciya waɗansu suka mutu nan wuta sai yansu kin ji suka tashi sai suka koma sukan hijiratawa da suka koma jirata suka koma laɗi da madalin huwa suka koma nan waɗansu kuma daga nan wurin suka ga zaman bashi sai suka tashi sai suka tafi dan maimuna suka tafi azza ƙasar sarki urahon suka tafi urahon daga nan suna nan zama zama zama zama sai ga zaman baye ka san mutane ne na da waɗansu mutane ne masu shiriniki sai aka ce akwai wata alluba za ta zawa mata ma za su zanki kiran za su zanki tuna kabara maza babu su sai suka ce ga alluba ba ta ba ta su sai suka zo suka zo suka yi dibe diben su suka yi dibe suka ce ga alluba ba ta sai suka taso suka taso baraje sai taso da shi da diyan shi uku sai suka zo da dangin shi sai suka zo dan dabu da kayan boshi da nan dabu da tsohon gari ne sun girma caduwa suka zo wurin danginsu suka ce sun zo za su iba magunguna ga daji nan suna iba za su iba magunguna a ba su kwashina aka ba su kwashina suka zo suka yawo suka yawo nan ko kamu ne suka yi sai suka je wurin dangi suka ce to suka yi kwana biyu suka ce to za mu tafiya gida kwala kamu ka san mutanen da sai su yi rakiya wajen kilo nawa sai da suka yi nisa suka ce kai mu ba itatuwa muka zo ba kamu ne muka zo suka ce dalili kenan muka zo suka ce sai mun zo mun zo da iyali suka zo da iyali suka sare caduwa shine ainihin shine ainihin dalilin caduwa to menene sunan yake ne sunan caduwa abinda sunan caduwa nisa hmm. kawar daga inda suka saho suka zo suka sare caduwa suka sare caduwa daga dan maimuna daga dan maimuna suka suka sare caduwa suka taso daga azza urafan suka zo dan maimuna yakin suka zo dan yanzu daga lokacin da aka tsara wannan gari mm. shekaru nawa za a yi a kai 130 shekara a kai 130 kuma ƙara nisanta da lasare zo in ya zo can falo abin gani kamfama ce mm. daga kamfama madawa sai ta maraɗi sai ta caɗuwa sai ta sawa mm. sai ta da magaran Mi ake ce ma kamfama kan ba maka inda turawa ne suke sojoji suke tsaya su kwana su huta mahaka to dalili kenan kan ba har yanzu tana nan hmm. akwai ta wadda suke tura ke sauka a nan garin caduwa kamar wurare tsohin wurare tsohin wurare eh, masarkin su ba kamar wuri wanda suka yarda da shi wanda suka yarda da shi na'am to dalili ke waɗannan irin mutane ne mutanen caduwa mutanen caduwa hausawa ne hmm. kuma mayaka ne hmm. kuma makerawa ne kuma suna tare da su akwai akwai katsinawa akwai daula akwai masu ƙeƙetu kala uku ce su sauran al'umma wasu buzaye eh su buzaye suka kai koko iske kusa a nan su suka sarra su suka sarra irin irin yan cada su suka sarra su mm. su suka sarra su tunda can mutum ne da ɗiyan shi guda akwai aza kenan duk wanda ya zo misali na zawa ce yi mm. kai su suka zo to ana na dama su manoma ne ko makiyaya ne to kaji wannan zan wasu tana zamne wanda suka zamana caduwa dami dami ake yi a garin caduwa bangaren ayyuka eh a garin caduwa abin da ake yi ana yin noma hmm. ana yin kyau ana yin kasuwa ana yin kila dama wanzamai tare ake da su da makera da wanzamai tare suke hmm. kuma da suka taso daga can yan maimuna akwai malamin su wanda suke tare da shi hmm. sai suka ce to tunda mutane sun taso dangi da suka biyo su sai suka ce ku je sai su yi group sai su je su gina rijiya su ce kai wanga mai gida ka koma ta akai ga dambo aka rarraba aka akai ga dambo aka yi batata aka yi bini aka yi dajin aljika da aka rarraba ga dama uwa ga dan dabo dama nan dangi dangi in caduwa ne wani irin tsari ne garin caduwa yake da shi mai gari ne gare su ko sarki eh caduwa mai gari ne gare su hmm. mai gari ne gare su kai ne mai garin a hali ni ne mai garin a hali kai mai gari nawa akai mai gari goma sha ɗaya yi. kana iya zana su eh na farko dai yana iya zana su to eh akwai akwai dan maimuna akwai barade akwai akwai akwai tanku akwai ranau akwai nasarawa akwai washi akwai ni kai ne na na goma sha ɗaya Na'am. Mm. Babanka ne wancan koko? Wancan babana ne. Na'am. Eh. ana ta gadan ana ta kuma wancan kakana ne dan babai in aka dai ta haka ne aka dai haka ne eh. waɗanga gida suke wajen mata yanzu shekarar ka nawa kana shugabanci wannan to shugabanci sa'an nan tsoho na ina lakwal mm. ni yake tambayar mu shi mm. in zo mai amsar lanho in wani aiki ya samu yanzu zo mi eh, daga wancan lokaci eh daga wancan lokaci shekara nawa eh na yi rikon kwariya na shekara 27 kuma yanzu 2005 aka hmm. naɗa ji in ka haɗa nawa kenan ga 27 eh kusan shekara 40 kwarai kau ana ci gaba da ana ci gaba wannan rukon tsoho ne nake tafiya wanka kuma rukon kai na ne <laughs> to kamar bangaren ci maka ko wasu abubuwa ko wani gari in aka zo za a ci garin kaza hmm. eh, wani irin ci maka aka yi samu garin taduwa ko aka yi suna wajen nomawa yanzu dai da aya muka yi suna ta zamani da aya muka yi suna tunda duk kewayen nan yaduwa aya aka sani ita aka samu ana yawa kuma ana samu alheri mm. har ya zama kasuwar mu kasuwar aya ce bangaren ba a ta ayan wannan mm. ba inda ba ta tana zuwa kasashen waje ba inda ba ta zuwa mm. da babba da karama ba inda ba ta zuwa da yin da lokacin da ake yin da da ma ce ake da sai zai wuce da kwa hmm. <laughs> ina maganar bangaren kiwon lahiya kuna da likitoci kiwon lahiya muna da likitoci likita nawa ke likita muna da guda babban likita kuma muna da likitoci firibe hmm. wanga yan zaman kansu ina maganar karatun boko karatun boko muna da muna da shi da yawa makarantar boko akwai a ma ce tunda makarantar boko muna in aka yi lissafi muna da sha bakwai firamare da sakandare eh kwarai kawai da lise wajen kishi biyu gare mu ko mm. uku ma mm. eh. to ina maganar sha'anin noman eh, dabbobi musamman kiwo akwai wata elebaji ko kuma wasu abubuwa dabbobi akwai elebaji da wani irin basashe kuka yi kiwo to wanda muka yi kiwo waɗannan jajja irin na maraɗi akoyoyi akoyoyi mm. da shanu to yanzu shanu fa sun zama <laughs> inda suka zama ko ba ba saboda wurin kiwon ne babu sai turba to in ba yaro kai da ba ya kai ba ba wurin kiwon mutanen taɗawa daga wancan lokaci zuwa yanzu akwai mutanen da suka yi karatun addini da na boko wanda suka yi kasashen waje masu akwai da yawa akwai wannan yan masu wannan makaranta ta boko akwai wanda suka je kasashen waje kuma akwai wanda ke cikin kasa. kuma duk suna da takardu mayya kuma akwai manatoci akwai dubutoci kasan ko duk ma'aikata ne yan majalisar dokoki ba mm. <laughs> yadda akwai su matsalar kuma akwai furefe-furefe ina maganar wuta da ruwa a garin maganar wuta da ruwa lalle nan wurin muna da muna da an samu wuta amma wutan nan bata ishe mu ba wata unguwa ba san ko an sa ba mm. shi ko wuta yadda take abu ne na arziki tunda ko ne da ko ruwan sanyi aka sa a samu kasuwa a samu wani abu eh bangaren ruwan fa bangaren ruwa lalle famfo bai kai ko ina ba saboda famfon da ke gare mu shato biyu ne shi ko shato abinda da aka ce shato bai wuce ba mutum ɗari uku ya sha ruwa muku yanzu sha ruwa da ke gare mu wajen dubu talatin gare mu mutum nawa ke akwai a garin caduwa dubu talatin gare mu mutum dubu talatin eh wanda suke kwana wanda suke wanda suke kuma ba mu da tafki inda basashen mu ke shan ruwa da wanki da busashe da komi duguri guda dai ne mm. sai muka yi sa'a muka samu ragi me ragi sai muka samu wani ga firebe ko guda ashirin gare mu wannan masu zaman kansu waraji ba dai mm. eh, muka samu aka yi to yanzu baicin waɗannan matsaloli akwai wasu matsaloli da za ku gaya ma hukumomi na gwamnati mm. waɗanda taɗuwa ke bukata a gyara mata. matsaloli dai har yanzu muna da matsaloli na ruwa ruwa ba su ishe mu ba tunda ita ita wannan firibe in ta lalace ba mai kari gare in ba mai kari ke akwai ba ya zai gyara mu yanzu kiran da muke sna ta gwamnati ta zo ta amshi garin na taruwa don mu samu ruwa wanda zai wadatar mu ko mu samu ruwa masu arha wanda za mu sha tun da yanzu an ce metir cube ya kai saba'in da wani ya kai tamanin to kai metir cube ya kai saba'in nan uku ya ne za kai me za ka ajewa suwa suka yi yawa a garin taduwa eh. da matasa misali to wanda suka yi yawa mm. yara sai mata mm. sai maza cikin mm. eh, jama'a matasa sun yawa matasa sun yawa kamar shekara goma daga shekara talatin haka eh, su suka yawa suka yawa eh. o yanzu ka san da abin sai dai a lissayi waɗansu da sun wuce <laughs> warun ku kaɗan kaɗan ne a kaɗan kaɗan ne daga yadda mutum ga shekara saba'in mm. a jira yake gaskiya <laughs> mm. to da mi ake tuna garin caɗowa yana da wani kirari kasan kowane gari akwai kiraran shi wanda in aka haɗi ko wajen wani biki ko wani taro ko wani menene ne ake ce ma caɗuwa a ah, caɗuwa ai kiran da ake mata dai na farko an san wurin manoma ne kuma wani arziki ne kuma yan kasuwa ne mm. da shi ake kirari yauwa masu sauraro ina tare da wani ɗan garin kusa da mai gari da yake so tana mana tunanin ah, kirarin garin sunanka sunana mansar kalla to mansar kalla ne kirarin caɗuwa yake shaɗuwa garin ɗan ala garin maza hakuncin mata garin da ba a shaida yaro sai dai a ce ya aika. To, to me yasa ba a shaida yaro? <laughs> Haka nan dai ne suke mata kirari ko da muka tasa mun ji ana mata wanga kira. Kuma kuna jin daɗin kirari? Yi gaskiya tunda muna alfahari da shi. Masha Allah. To mun gode sosai. Me gari? Eh. me za ku rihewa da shi ko kuna da eh. wani abu da za ku abin da za mu rihewa da shi saboda ka san in wuri ya girma ka gani duk abin da ke akwai muna da shi akwai kwamsere akwai akwai jandarmeri yanzu abin da muke so shi wannan ya shafi gwamnati muna da yancin a aka dube mu kawai yawan mutanen mu cikin komin muna da yancin mu ma a sa mu cikin mu da fartama hmm. ita ce kawai in aka mu da fartama mu alhamdulillah tun da nan baki nan ba mu da bakin iyaka wata wata komin ta zo ta gilmi kuma da sarkin mu guda to kaga ya kamata in aka yi da fartama kaga sai ta kai ga Najeriya ta kai gare mu in aka duba za a kare kare to a samu da mu ciki inda komai da ya dauka ko ba hali ba yan mutanen mu sun kama yan kasuwa su kama ma'aikatan mu su kama kowa ya kama ko muna jin daɗi eh haka ne masu sauraron gidan rediyo murya amurka kamar yadda za ku iya lura lokacin da aka ɗibar ma wannan shiri na da ɗan gari ya kawo jikinsa amadin sauran abokan aiki na voa mansur sani daga maraɗi jamhuriyar niger nake cewa ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shirin da ɗan gari akan ci gari. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.